Assalamu alaikum jama'a barkanku da walhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin littafin dillalin mutuwa littafi na ɗaya na marubuci Ismail Abdullahi Abdullahi wanda ni Shirahi Usman ke karanta muku a nan tashar Hausa Novel TV. So jama'a kwana biyu ba a je mu ba ko in ce an je ni shiru tun kusan sallah. So jama'a ai mana haƙuri domin wannan lokaci gaskiya muna kan rubuta exam ne shi san da duk wani amri da danganci YouTube na aje shi a gefe so jiya mun idar da exam din yanzu insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin sabon gumuzu na wannan sabbin littafi da muke karanto muku wato dillalin mutuwa da faratan zaki da mashauran littattafanmu. mu to amma kafin nan kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alamun ƙararrawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryen mu za mu tashi daga yin da muka tsaya a cikin shirin da ya gabata lokacin da sarkin yakin ƙasar sin jausin da dakarunsa suka ƙaraso inda sarkin yaƙi marwan da 'yan uwar mahaifiyar zinariya suka gwabza yaƙi da jama'ar sarauniya mandiya sai ya gawo waki birjik a ƙasa amma bai ga alamun waɗanda suke nema ba sai hankalinsa ya tashi ya kwarara ihu ya ɗaga murya ya ce ya ku dakarun ƙasar sin lallai ku sani abin harinmu suna gaba kaɗan tabbas in muka ƙara azama za mu riske su mu yaƙe su mu karɓi zinariya da mahaifiyarta mu kai ta ga sarki Simpson Hawn. Ya saki linzamin doki ya yi cikin daji su ma dakarunsa suka rufa masa baya. Gudu suke yi mai taken ya da kanin wani, sam na gaba baya waigen na bayansa, kawai na gabansa yake hange, duk inda suka keta sai ka ƙura ya lullube ko'ina, namun daji suka shiga tashin hankali su kuwa sarkin yaƙi marwan da abokan tafiyarsa da kuma zinariya da mahaifiyarta su ma gudu suke turkawa ba sassautawa kai da gani ka san suna gudu ne mai taken gudun mutuwa domin suna tsoron kada rundunar dakarun ƙasar sun riske su suna cikin wannan gudu ne sai suka shiga wani daji baki ɗaya dajin ba shi da kan gado domin dajin baya da gaba baya da baya kuma wani abin tashin hankali shine ko sun yi gudu iya gudunsu amma sai su gansu a guri ɗaya inda kasan an kafe su a guri ɗaya hankalinsu ya yi matuƙar tashi suka rasa abin yi sai sarkin yaƙi marwan ya yi umarni da a tsaya tsayawa suke da wuya sai suka hangi wani mazgegen jibgegen gwaggon biri yana tunkaro su don ƙari girman birin ya wuce misali ya kai girman giwa kawai sai aka zubka kururuwa tankari, ai sai ga tawaga tawaga na gaggon biri suna bulbulowa ta ko'ina adadin yawansu ya fi ƙarfin ƙirga baki ɗaya suka nufo sarkin yaƙi marwan kowannensu na riƙe da wasu makama kan guduma wanda aka sana'anta su da itacen ƙirya baƙaƙe su duk tamkakkwari suka ci gaba da tunkaro su jama'ar sarkin yaƙi marwan 'yan uwar zinariya suka fara shirin zare makamai domin shan daga sai sarkin yaƙi marwan ya ce a'a lallai ba za mu iya yaƙi da su ba tabbas sun fi ƙarfinmu yawansu ya wuce misali asifu ya dubi sarkin yaƙi ya ce ya kai sarkin yaƙi marwan to yanzu menene abin yi za mu tsaya ne su kashe mu sarkin yaƙi ya ce miƙa wuya gami da sallamawa tamkar mutuƙar muka zubar da makamanmu muka ɗaga hannayenmu sama to ba za su kashe mu ba a halin yanzu take suka miƙa wuya ai buroyin nan na ganin haka sai suka ɓarke da ƙara gami da nuna farin cikinsu suka ta saƙeyarsu suka bi da su ta wata hanya sai ga suka yi tafiyar sa'a hudu sannan suka isa wani makeken alkarya mai tarin gine-gine amma wani abin mamaki baki ɗaya jama'ar birnin biroyi ne tabbas suna da matuƙar yawa domin yawansu ya fi miliyan talatin tabbas yaƙan waɗannan biroyi tamkan fuskantar birnin askandariya ne da yaƙi aka tarkata su baki ɗaya sarkin yaƙi marwan asufu da 'yan uwansa bakwai aka garƙame a wani ƙaton keji wanda aka yi shi da zallar itacen makarhu wanda abin da ya daga madakarun zumunci hankali shine sai aka raba su da zinariya da mahaifiyarta ganin haka hankalinsu su ‘yan uwan zinariya ya tashi asifu ya kwalma ihu sannan ya fashe da kuka yana cewa shikenan zinariya ba za ta zauna a hannunmu ba ga shi za ta yi rayuwa a dabbobi sarkin yaƙi ya dafa kafaɗar hasifu ya ce ka kwantar da hankalinka ya kai asifu lallai daga yau zuwa gobe za mu bar gurin nan kuma da zinariya za mu wuce Asifu ya kalli sarkin yaƙi malwan ya ce, Ta yaya za mu kubuta a hannun waɗannan dabbobi? Sarkin yaƙi ya ce, Tabbas gobe za mu kubuta domin sarkin yaƙi jamsin da jama'arsa, a gobe ne za su ƙaraso sannan akwai tawagar mayaƙa daga sarakunan duniya har tawaga goma, baki ɗaya su ma a goben ne za su duru wannan birni. Kuma dukkansu sun kasance suna bin sawunmu ne don su kwaci zinariya. saboda haka dukkansu za su afka biroyin nan da yaƙi lallai gobe za a yi yaƙi mai tsanani jini zai malala mutuwa za ta yi ɗiba ƙasusuwa za su kakkarye tabbas gobe ne takubba za su yi kuka to mu kuma da wannan masifan da za ta auku gobe ta ita za mu yi amfani mu sulale mu gudu abu ɗaya ne zai ba mu wuya shine mu gano inda suka ɓoye zinariya da mahaifiyanta amma za mu ƙoƙarta lallai za mu gano ta cincirin da mayaƙa kimanin miliyan goma ne suka zagaye garin arnan dajin nan kuma tawaga-tawaga ce sama da goma a mai ɗauki da sarakunan yaƙi sama da goma daga ƙasashe daban-daban sannan kowace tawaga tana burin ita ce za ta mallaki zinariya nan fa dakaru suka farma junansu suka fara yi wa junansu kallon reni suna ƙoƙarin afka ma juna ko da sarakunan yaƙi sai ga abin da ke faruwa sai suka tsawatar inda wani mirjejen sadaukin maza ya fito gaban mazaje daga murya ya ce taron mazaje ya ce ya ku taron mazaje Ku sani duk yawanmu a wannan waje muna farautan abu guda ne ita ce zinariya, to ku sani mutuƙar muka afka ma juna da yaƙi to kuwa ba za mu yi nasara ba, ya zama dole mu fuskanci waɗannan arnan daji idan muka yaƙe su muka samu zinariya muka tabbatar tana wannan ƙauye to a sannan ne za a yi da ƙari domin zinariya kawai za ta kasance ne a hannun wanda ya nasara baki ɗaya aka amince. dakaru suka zara makamai suka yi kururuwa gami da gunji za su afka ma wannan ƙauye to a sannan ne suka sha mamaki domin ruwan kifiya ne rika yi wa rundunar diren mikiya ta ko'ina nan fa jarumai suka rika faɗiwa ƙasa matattu aka ci gaba da ruwan kifiya masu masu da miyagun makamai duk haka ake jefo su a wannan sansani can sai aka tsagaita da harboki bau kamar ana jiransu su fara natsuwa sai aka fara jeho itacen wuta ta ko'ina gabas yamma kudu arewa suka kawai suke yi sauka kawai suke yi tamkar ruwan sama baki ɗaya tawagar suka ruɗe gami da ɗamewa dawakai suka rika tutsu suna jefar da mahayansu wuta ta kama ko'ina To a wannan lokacin ne arnan daji suka yi wani fitar bulgu suna riƙe da miyagun makamai suna ihu gami da hargowa suka afka ma dakarun nan. Nan fa yaƙi ya ɓarke sabuwar butuna ta ƙullu aka shiga zubar da jini sassan jikin ɗan adam suka rika tashi sama ko'ina. Ko'ina ka ratsa a garin nan mazaje ne ke sauke ma junansu balbalin bala'i. baki ɗaya birnin ya zama birnin yaƙi ba ka jin ƙaran komai da ƙaran takubba sai faɗuwar maza jini ya riƙa kwarara dillalan mutuwa suka da ƙulla kasuwancinsu mutuwa ta riƙa wabce rayukan masu ƙararrun kwana a cikin kurkuku kuwa inda ake tsare da sarkin yaƙi marwan da shauran 'yan uwan zinariya su takwas lokacin da suka ji baki ɗaya gari ya cika da hargowar mazaje sai suka tabbatar ba lafiya ba kawai sai suka karya kofar suka yi waje a guje kai tsaye gidan sarautan ƙasa sukan fa inda suka tarar nan ma fa yaƙi ake zubawa idanu rufe suka fada gidan sarauta suka rika binciken inda aka ɓoye zinariya sai suka yi arangama da wani ƙaton ɗaki dakaru sun kewaye shi sai muzorai suke zubawa Ai ko da sai ga haka sai suka tabbatar cewa zinariya da mahaifiyarta na ciki kawai sai suka afka ma dakaru masu tsaro da yaƙi mai tsanani tuni sai ya karkashe su sannan sai ya karya ƙofar suka shiga ai sai suka yi karo da azira rungume da yarta zinariya azira tana ganin yan uwanta sai ta ruga a guje ta rungume su ta fashe da kuka sarkin yaƙi marwan ya ce babu lokacin kuka lallai in ba mu yi gaggawar barin gurin nan ba to kuwa za mu mutu baki ɗayanmu take suka bi ta wata asirtacciyar hanya suka fice a cikin garin ta hankali ai suna fita daɗin magaje suka faso gidan sarautan aiko da sai ga abin da ya faru sai sarakunan yakin da suka rage suka haɗa baki suka kwarara ihu suka bi bayan sarkin yaƙi a tsayace so sarkin yaƙi gudu suke tsulawa tamkar za su ƙure duniya kwatsam sai suka yi gama da tarin dakaru a gabansu ko da suka juya nan ma sai suka yi alba da mazaje kawai ko ta ina mazaje suka ketowa ko da ganin haka sai sarkin yaƙi marwan ya daga murya ya ce ya ku ‘yan uwan juna lallai yau mun faɗo hannun abokan gaba lallai a cikinmu ƙalilan ne za su rayu fata na dai ko masu waye za su rage kada su yadda a raba su da zinariya lallai wasu a cikinmu za su rayu ne kawai idan dan kare rayuwar zinariya cikin sirri ya ce za mu rufafi gabas ma'afkan a maƙiyanmu lallai kada mu yadda mu koma baya duk wuya duk rintsi kawai sai ya kwarara ihu ya tunkari gabas makami tsirara a hannunsa su ma suka rufa mai baya take yaƙi ya ɓalle mutuwa ta fara shawagi tabbas an ci rayuka a wannan yaƙi domin sarkin yaƙi marwan ya zama mazaje dodon maza ya daga kisa ba shari'a yana ɓallawa gami da tsinke kan maƙiya asifu yana goyi da zinariya ya rika tattake mataje yana aika su lahira yaƙi ya yi tsanani masifa ta yi masifa a wannan yaƙi a kashe 'yan uwan zinariya guda shida suka mutu haka a wannan yaƙi ne aka kashe uwar zinariya sai ya rage daga asifu sai masifu da kuma kashifu sai sarkin yaƙi marwan su ne suka ja daga suka ture aka yi ta kai ruwa rana gami ya ɗauki ba daɗi har dare ya shiga bisa tilas aka janye da yaƙi su kuwa sarkin yaƙi marwan sai suka bi dare suka ƙara gaba a hanya ne ana cikin tafiya sai sarkin yaƙi marwan ya gunguro daga kan dokinsa ya faɗo ƙasa ko da asifu suka tsaya suka duba sai kawai sai ga sarkin yaƙi marwan ya riga ya mutu ashe tun a filin yaƙi an masa miyagun sara da suka wanda suka yi mar illa ko da su asifu suka ga haka sai suka fashe da kuka mai tsanani a ƙarshe suka haƙa rami suka binne shi tashin hankali a halin yanzu saura su uku da kuma ita zinariya suka rasa abin yi sai masu fiye ce ni ina ganin kawai mu tsaya mu miƙa wuya mu sallama domin lallai ba za mu tsira ba tabbas sai makiya sun cin mana kuma za mu mutu ne kamar yadda 'yan uwanmu suka mutu a dokar daji suka zama abincin koraye Asif ya miƙe yana rungume da zinariya ya ce ina ɗan uwana ai ba zai yiwu ba tun da muka fara wannan yaƙi lallai sai mun ga ƙarshensa kashifu ya ce me kake faɗa ne ɗan uwa an fi mu ƙarfi tsafi yawa ta yaya za mu iya wannan yaƙi Asif ya ce ya ko 'yan uwana lallai ku za ku ko da za ku miƙa wuyanku ga maƙiya to ni ina mai rantsuwa da wannan 'yatawa. lallai ba zan taɓa miƙa ta ga kowa fa face dillalin mutuwa a tare ƴan uwansa suka ce wane ne kuma dillalin mutuwa asifu ya ce musu shi annoba ne kuma balbalin bala'i ne ƙarar kwana ne na mazaje wutar daji ne sannan shi aladi ne tsawa ne mai tada na kwanci shi ne ake kiransa gobara daga kogi sadaukin maza bardil suka ce kai ina ka san shi asifu ya ce na san shi ne a yayin fatauci na lokacin da ya rage shaura asifu da masifu da kuma kashifu sai kuma jaririya zinariya shauran kaf sun hallaka sai kashifu ya fashe da kuka yana cewa tabbas ba ma da ƙarfi ko zargin da za mu iya kare wannan yarinya tabbas ko mun gudu san ba za mu tsira ba domin a halin yanzu idanun sarakunan duniya suna kanmu ne tabbas manya-manyan sarakunan duniya sun bada dakarun aljanu da mutane akan duk inda muka shiga kamo mu a mace ko a raye abin dai da kowane sarki yake bukata shine zinariya ta rayu a fadarsa domin ya samu ɗaukaka a idan duniya ya kuma zama gagarabadau a gun madaji ya tumbatsa ya shahara a ƙarshe ya zama sarkin sarakunan wannan duniya ya buɗe baki zai ci gaba da magana sai ga kansa ƙasa wata wuƙa ce mai masifan kaifi ta ratsa wuyansa hoho ai kafin su asifu su ankare na dubaban dakaru sun kewaye ilahirin gurin kowannensu riƙe da miyagun makamai Masif ya dubi Asifu wanda tuni sun sunkuci zinariya ya goya ta ya ɗaure ta ta mau, ya ta takobi ya ce ga ɗan uwansa lallai mu biyu ne kawai muka rage sai mu zinariya kada mu yadda mu mutu a wannan yaƙi kawai sai suka kwalma kururuwa suka yi bala, suka afkara makiya hoho nan fautar yaƙi ta ruru gobarar rayuka ta kama asifu ya rika sauke ma makiya azabar yaƙi kisan gilla gami da kisan kiyashi tattake mazaje yake yana gubce rayukansu haka shi ma masu ja raga gami da yin rumfa ya shiga aika mazaje lahira guri ya haɗe ya mutse jini ya dinga kwarara gawawwaki suka yawaita ƙari tabbas maza suke maganin maza domin duk inda asifu da masifu suka sa gaba sai dai ka ga fili kankace haka sun yi ragaraga da makiya wani abu da masu fiye lura shine yana jin ƙaran takun da wakai marasa adadi tabbas ya san ƙarin makiya ne suke zuwa sai ya dubi ɗan uwansa ya ce lallai mai maza mu buɗe ma kanmu hanya musulale kawai sai suka haɗa ƙarfi da ƙarfi suka dirfafi makiya a ɓangare guda nan fa suka rika azalin madaji kawuna suka rika tashi sama jukkuna suka rika zubewa ƙasa sannan suka buɗe hanya suka sake wa dawakansu linzami suka fita a tsiyace makiya su karfa musu baya nan ba sai kasa tsere aiko da aka jima ana casawa sai asufu da masufu suka yi makiya fintinkau suka yi mutu nisan ban mamaki a ƙarshe aka neme su aka rasa sun ɓace ɓat sai da asufu da masufu suka yi kwanaki goma suna tsola gudu a dokar daji ba tare da sun tsaya ba sai ga suka ji alamun za su ta gayyara sai suka dakata suka fara neman gurin buya a haka suka laci abin da za su ci bayan sun ci sun ƙoshi duk wannan ruwan masifa da bala'i da aka sauke zinariya tana sharar bacci a bayan asibu. kwadam sai ya hadari ya gangamo sama ta baki kirin nan fa hankalin asifu da masufu ya tashi suka fara neman gurin fakewa can aka fara kada iska mai karfin tsiya wanda ta fara fitali da manyan duwatsu tana karya itatuwa nan fa suka rika dube-dube har suka gaiga wani katon dutse wanda itatuwa suka rufe shi ko da suka duba kasan dutsen sai sai ga wani wawu keken kogo wanda matukar mutum bai lura ba ba zai taba ganin kogon ba kai tsaye suka danna kai ciki nan suka sha mamaki domin yana da matuƙar zurfi da faɗi tamkar wani ɗaki ne na musamman sai ga suka kai ƙarshen kogan, to a nan ne suka yi mugun gamo wata hargegiyar damusa ce mai 'ya'ya tana kunji tana sharar bacci ga ƙananan 'ya'yanta suna ta wasa asifu da masufu suka yi taho suka kalli juna sai kawai suka juya domin su fita a wannan ƙoƙo kafin damu sannan ta ji motsinsu da tashi da sauke musu balbalin bala'i to kuma a daidai lokacin ne zinariya ta farka daga dogon baccin da take yi cik Asif ya tsaya masu ya dube shi ya ce ya za ka tsaya bayan kasan muna tsaka mai wuya kamata ya mu gaggauta fita kafin kukan zinariya ya tashi da musa can Asif ya ce zinariya ta farka kuma a halin yanzu tana neman nono ne masu fiye ce to ai in mun fita sai mu nemi wata barewa ko ko gada mai shayarwa mu kama ta mu shayar da zinariya nonanta sai asif ya mulmushe ce tabbas samun wayannan halittu masu shayarwa zai wahala saboda haka kawai mu yi amfani da wanda yake a hannunmu a firgice masu fiye kalli asif ya ce me kake nufi ne dan uwana asif ya ce ina nufin mu shayar da zinariya nonan da musancin mai 'ya'ya masif ya dubi asif ya ce kai mahaukaci ne shin kanka ya kwance ne to ka sani mutuƙar ka kari da misar can to lallai za ka mutu kai da burinka lallai za ka mutu kai da burinka na ganin girman zinariya kawai sai asif ya yi dariya ya kwanto zinariya a bayansa ya miƙa masu ya ce matuƙar 'ya tana jin yunwa to ko mutuwa ba za ta hana ni ba ta abinci ba kawai sai ya tunkari damisan nan yana zuwa ya sa ƙafa ya taka bindinta damisar ta wani zambar mata tashi aiko ga ta gama sufu sai ta daka tsalle ta yo kansa sharaf ya rike ta da karfin tsiya ya daga ta ya maka da ƙasa ya bi ta ya danne gami da birkice ta ya ce da ɗan uwansa maza ka zo ka shayar da sarauniyar zamani take masu sufu ya zo ya kafa bakin zinariya a nonon damusa sai ga ta sha ta ƙoshi da kanta ta kawo da kai sannan asifu ya saki damu sannan ta yi wani gunji gabi da zambalma ta kama kai komo tana shirin afka ma asifu nan ba sai kama kallon kallon juna da harara tankari damu sannan ta shiga kai komo ta yi komaji gami da ka tsalle ta rungumi asifu shi ma ya rumbace ta suka shiga kwasa kokawa ta danne shi shi ma ya danne ta damu nan ta kafa ma ƙumbunanta a ƙirji asifu ta yi gunji tana ƙoƙarin raba ƙirjinsa biyu tsananin zafi da mutuwa tsananin zafi da zugi sai asifu ya kula da ihu ya dunkule hannunsa ya ki kan zakanyan ya daki kan damu sannan dukan ya ratsa kwakwalwanta a yi take ta zube ƙasa sumammiya asifu ya koma gefe guda ya baje ƙasa jini na zuba a jikinsa da sauri sufu ya ƙarasa gurin asufu ya tallabe shi ya rungume shi yana mai magani ya tsaye jinin to a daidai wannan lokacin ne damisan ta farfado Ko kora ta yi ido biyu da asufu ta yi tariyar gumurin da suka yi da shi a baya sai kawai ta nufi gurin 'ya'yanta asufu ya murmushi masu ya ce maganinmu ya a gudu tabbas dole ƙanwan naƙi asifu da masifu suka samu wani ɓangare a ƙoƙan nan suka zauna a daidai wannan lokacin ne suka ji ƙaran tafiyar dawakai da kuma hayaniyan mazaje tabbas dandatsan makiya ne masu farautar zinariya su ne a bakin wannan kogo hankalin asifu da masifu ya tashi domin sun tabbatar matukan makiya suka tare su a wannan wuri to sai dai gawarsu kawai sai sai ga kanyan nan ta kalle su duba na sosai sai kawai ta kada ta kada 'ya'yanta ta nufi ƙofar fita daga ƙoƙon nan ko da ganin haka sai asifu ya miƙe zai bi ta sai masifu ya da shi ce a ɗan uwana kada ka ɓata mata aikinta asifu ya dubi ɗan uwansa zai yi magana sai ɗan uwan ya ce masa idan za yin nan ta je bakin ƙoƙon nan ta yi gurnani gami da gunji masu farautar mu suka ganta to ba za su shigo wannan ƙoƙon ba domin sun yi imani babu yadda za mu zauna lafiya da ita alami ɗaya kawai sai asifu ya murmushi ya rungume ɗan uwansa haka kuwa aka yi lokacin da za zakanyar nan ta isa bakin kokan dan sai ta yi kici dakaru suna kokarin shigowa kokan ko da suka yi alba da juna sai kawai dakarun suka juya suka fada cikin daji a guje sai kawai za zakanyar ta koma cikin kokon ita da 'ya'yanta asifu ya mata jinjina alamar godiya ta wani ya kare baki gami da daga kai alamar ta amsa bayan sun samu natsuwa masufu ya kwanci da kansa ya ɗauko musu guziri kasassan nama ne ga kuma sulkar ruwansa cike da ruwa a kusa da su ko kowa suka fara cin abinci sai masufu ya dubi ɗan uwansa asufu ya ce ya kai ɗan uwana a baya ka yi rantsuwa gami da shan alwashi cewa lallai duk ya komai rintsi ba za ka miƙa zinariya ga kowa ba sai dillalin mutuwa shin shi wannan dillalin mutuwa da ka fara bamu labarinsa a baya ka tsaya wane ne shi kuma a wace ƙasa yake sannan ta yaya kai ka san shi ko da asifu ya ji waɗannan tambayoyi sai ya mulmushi ya dubi ɗan uwansa ya ce haƙiƙa ɗan uwana ka tambaye ni a inda ya dace domin mun sami damar da za mu zauna a wannan ƙoƙo tsawon kwanaki bakwai ba tare da mun tagayyar ba ko kuma wani ya kawo mana hari Asif ya ci da cewa na haɗu da murais wato dillalin mutuwa ne a ƙasar turin shekaru bakwai da suka shuɗe sarki musuluhu wato surukunmu mahaifin zinariya ya tura ni ƙasar turim domin in karɓo dukiyar haraji wajen sarki malhas lokacin da na isa ƙasar bayan an bin kyakkyawan talba na zauna aka yi zaman fara da ni har aka tashi aka kai ni masauki sai sarki malhas ya gayyace yin tarakansa domin mu ci abinci lokacin da muka yi nisa cikin cin abinci muna hiyar irin na nishaɗi sai sarki malhas ya ce min shin yaushe zan koma na ce mai matuƙar gobe kun haɗa min harajin da na zo karɓa to kuwa gobe zan ɗauki hanya sai sarki malhas ya ce a'a lalle ka tsaya kai kallo domin gobe za mu yi rage a gidan kurkukun ƙasata sai ne dariya can to ne zan kalla kawai don za ka yi ɗan fursuna afuwa lalle gobe zan ɗauki hanya sarki malhas ya yi dariya ce ai ba afuwa zan musu ba a duk ƙarshen shekara mukan ware daddin 'yan fursuna sai mu haɗa su yaƙi da wasu zaɓaɓɓun sadaukai namu na musamman matsafa ne su mashaya jinin ɗan adam tabbas waɗannan dakaru namu ba ma fitowa da su sai guri ya guri sai mun ga ana neman a ci mu da yaƙi to a wannan lokacin ne muke fitowa da su su tama mana su dafa mana yaƙi adadinsu su 600 ne amma za su iya yaƙi da sadaukai miliyan sittin, za su yi suna suna da ɗanɗanon ƙarfi da juriya matsafa rai na ƙarshe tun suna yara ƙananan aka rene su da rashin imani da kuma rashin tausayi aka ciyar da su daga naman miyagun dabbobin daji mamugunta sannan an shayar da su jinin ɗan adam kuma an ciyar da su naman ɗan adam domin su gagari duk wata halitta da suka yi karo da ita tabbas sun addabi mutane da miyagun ɗabi'u sun ɗabi'antu da miyagun ɗabi'u dangin mugunta ƙeta rashin imani da rashin tausayi shi ne ma ya sa muke ware su a wani gida na musamman ko muka zaɓi hanya guda na ƙara masa rashin tausayi game da rashin imani ta hanyar zaɓen mutanen gidan kurkuku jarumai sai mu rika haɗa su yaƙi su kuma suna kashe suna cinye namansu domin duk wanda ya kashe kawai zai ja kayansa ne ya koma ciki kuma abincinsa ne ko da na ji wannan batu sai na girgiza sai na girgiza kuma na yi sha'awar ganin wannan dambarwa amma sai na tambayi sarki malhas shin ba ku taɓa aron gama da wani jarumi daga cikin ɗin kurkun nan ya addabi ku na musamman ba sarki malhas ya bushe dariya ce aiko aljanna ya yi gaba da gaba da su to ko kwanansa ya ƙare sai dai murmushi na ce amma tabbas wata rana za ku yi ku mugun gamu tabbas akwai ranar da dakarunku za su yi aron gama da ajalinsu to a wannan ranar za ku ga maza masana sirrin yakin duniya tabbas wata ran za ku yi karo da balbalin bala'i dillalin mutuwa sarki malhas ya da bushewa dariya dube ne ya ce kai da ya ce kai da ka shirya ganin kisan gilla gobe daga nan muka yi sallama na kuma masauki na kwanta duk na ƙosa gari ya waye domin in ga gasar mutuwa asufu ya ci gaba da ba ɗan uwansa masufu labari yana cewa lokacin da gari ya waye bayan neman wanka na caba ado irin na 'ya'yan sarakai sai na nufi gidan sarki malhas a can na karya bayan mun kammala sai muka hau da kai muka nufi filin gasa tun a hanyarmu na zuwa wannan fili na san cewa ba ƙaramin jama'a ke taruwa a wannan guri ba lokacin da muka isa sai na sha mamaki domin yawan jama'ar da ke wannan fili sun wuce sanin ɗan adam tabbas ba iya jama'ar ƙasan ba ne kawai a'a hadda na makota mai nisa ko da muka isa fili sai jama'a suka dare suka ba mu hanya ko da sarki ya shiga fili sai kowa ya miƙe bayan sarki ya isa gurin da aka tanadar mai dan zama shi ne jama'arsa sai ki ya zauna mu ma muka zauna sai mai sanarwa yana cewa ya jama'a sarki malhas ya zauna ya jama'a ya jama'ar wannan bini. yanzu za a fara gasa ho nan jama'a suka sa ihu da shewa gami da tafi can aka fito da dakarun gidan kurkuku tabbas su ma furda-furdan mazaje ne sun kai kimanin su dubu uku aka sanya su sahu-sahu a gaban keji sannan aka buɗe murfin gidan dakaru na musamman sai guda goma suka fito ta hankali ai sai fili ya ɗauki ihu kai da ganin mutanen nan ka san sai raba hanya da imani aka wari dakarun gidan kurkuku guda ɗari uku aka watsa su a cikin kejin nan tirka shi ai kamar an watsa makaji tsaba haka dakarun nan na musamman suka daka ma dakarun gidan kurkuku wawa suka yi kace-kace da su tun a filin suka kama yagan naman gawawwakin suna ci so kwashe gawawwakin so koma mahallansu aka ƙara buɗe guda goma sannan aka ɗibi kamar ɗari uku daga dakarun kurkukun aka tura su zuwa ga ajalinsu mutanen gari da sarakuna suna ta ihu game da tafi da shewa dakarun na musamman suka yo kan dakarun kurkuku to a nan ne fa al'amarin ya faru wanda ya firgita ilashidin jama'ar ƙasar sarki malhas domin kaf an kashe dakarun gidan kurkuku amma sai wani jangurzo ya zane ma dakarun mutuwa alraƙai ya gallabe su ya fitine su ai sai suka fi sata, suka yi kansa su goman suka rufe shi da sara da suka baki ɗaya suka yi min rumfa tankari aiko da jarumin mazan nan ya wani kora dama da hagu ya kai gaba ya kai baya tamkar karya kawai sai ganin dakarun mutuwa aka yi sun zube ƙasa matattu jarumin ya kwarara ihu wanda sai da hankalin kowa ya tashi dankari ai sai aka sako dakarun mutuwa su ashirin a fusace kuma a haukace suka afka mar wani aiki sai mai shi kuma lallai sanin aiki tabbas yakan rage wahala tamkar barin iska haka jarumin nan ya yi fata-fata dakarun nan sarki Malhas ya miƙe ya kwarara ihu ya yi tsawa ya yi umarni da a buɗe dakarun mutuwa gaba ɗayansu aka buɗe su suka yo kansa ya kwarma ihu ya yi kansu suna haɗuwa kamar kan rake haka ya fille kawunan ƙatti goma a lokaci guda ya sa ƙafa ya banke dakaru biyar baki ɗayansu yaƙi ya sarki tsakaninsu tabbas wannan ya cancanci a kira shi ya dillalin mutuwa domin duk wani sara duk wani hari nasa to kuwa sai ya kashe mutane biyar zuwa goma har wani tashi sama yake yana tsinke kawunan dakarun mutuwa kayya lallai yau mai yi shi ake yi ma baki ɗaya a cikin sa'a guda tun sadaukin nan ya gama ɗaukacin dakarun mutuwa baki ɗaya ya kashe su ran sarki malhas ya ɓaci ya kwalba ihu ya ce ga sarkin yaƙinsa lallai ba za mu bar wannan tsinannen ya rayu ba tabbas a wannan ƙasar zai mutu yadda ya kashe man manyan jarumanmu to shi ma sai ya mutu sarkin yaƙi ya yi umarni da wani yankin na dakaru da su afka ma jaruman nan suka yi kansa suna ihu game da kururuwa ai suna zuwa bakin kejin nan sai jarumin nan ya kwalba ihu ya sa kafa ya kejin nan taci kejin rigige Nesa mai sama idan ne dakaru sama 700 jarumin nan ga daka tsalle ya dira a kan kejin dakaru suka shiga ihu sadokin ya kare ya kwarara ihu shawaran dakaru suka tsorata suka kasa shigan jarumin nan sai yi sarki malhas da tsirin takobinsa ya ce ya kai wannan sarki ka sani ba wata gaba ko ƙiyayya tsakanina da kai ka sanya gasa kuma na ci gasa saboda haka lallai kada kai kuskuren yaƙata domin san dakarunka ba za su iya yaƙata ba maslaha kawai tunda na cinye gasa to ka bar ni in yi tafiya ta. a fusace sarki malhas ya miƙe ya ce kai wane ne da za ka zo mu ka karkashe mana jama'a sannan kai mana barazana da mutuwa sadauki ya ɗaga murya ya ce ni ne mu raisu sadauki mu raisu dillalin mutuwa tabbas ina mai rantsuwa da ƙanwata haɗi da kyakkyawan suranta mutanenka dakarunka mazanku da matayenku da za ku ɗauki makamai to baki ɗayanku sai na kashe ku na tsallake gawawwakinku na tafiya ta a fusace sarki ya umarni da dakaru su afka ma jarumin nan dan ƙari kamar wutan daji tamkar barnan iska haka jarabin nan ke kakkaɓe mazaje tamkar mai kakkaɓe ƙwari tuni tilin fiye da fin ƙirga sun yawaita jini ya dinga kwarara kamar datsi ya ɓarke hawunan mazaje mai sassan jikin ɗan adam su rika tashi sama kamar tsuntsaye kai ko da na ga nan wannan sadauki mu ta yi yawa sai na miƙe gami da da ihu hade da tsawa cak yaƙi ya tsaya inda sadauki Maraisu ya yi watsi da wasu mazaje guda tamanin da ya shaƙe ya tsaya a tsakiyar gawawwaki jini sai kwarara yake a takobinsa ya jike da jinin tamkar ya tsunduma a kogin jini sai wani huci yake yi game da zare idanu sai ya dubi sarki malhar ya ce lallai wannan jarumi ba shi da laifi ka sa gasa ya cinye to menene laifinsa lallai ka bar shi tafiyarsa na dubi sadauki malaisu wanda ni kaina ina masa kallon aljiri na ce ya kai dillalin mutuwa kai tafiyarka babu wani abu da ke tsakaninmu da kai sai ya dube ni sama da ƙasa ya zo gabana ya jirkusa ya ce ina godiya ya shugabana tun farko da ba ku saba alkawari ba lallai da ban yi dillancin rayukan mutanenku ba haka dai ya yi tafiyarsa ni ma kwana ɗaya na ƙara na ɗebi bayi da dukiya game da dakaru masu bamu tsaro na kama hanyar ƙasanmu dankali Muna cikin tafiya sai muka tarar da ayarin 'yan fashi na Shugaba Marjin Gagarbadau, ɗan fashin da ya gagari sarakunan mu baki ɗaya. Sun tasa jama'a bisa tilas ne jama'a ta muka zube a mu domin mun fa'a tarkon Shugaba Marjin. Asifu ya dubi ɗan uwansa masu fiye ce, Ka sani ya kai ɗan uwana, lokacin da 'yan fashin nan suka tare mu sun sun ware tawagar fatake ne masu matuƙar yawa domin sun tare mutane za su kai sama da dubu biyar su kuma dakarun 'yan bashin nan sun kai kimanin mazaje dubu ashirin abin da ya ɗaure min kai shine ganin sadaukin maza su, dillalin mutuwa a durƙushe bisa gwiwowinsa shi ma yana cikin mutanen da 'yan fashin nan suka tare a gabana aka caje shi aka kwashe duk wani abin da ya shafi dukiya nasa har wani ɗaya daga cikin 'yan fashin yana kwama yana kifa mai mari amma abin mamaki sai na ga yana ba su haƙuri na kalle shi ya kalle ni sai kawai ya kau da kai inda 'yan fashin nan suka ce da cin karensu ba baka suka rika cin mutuncin mata a gaban idanunmu sai sai mace tsirara su aikata alfasha a gabanmu in sun ga dama sai su kashe ta amma jarumin mazan nan ko motsawa bai yi ba inda na fara tunanin ba shi bane mai kama da shi ne tabbas na san in shi ne da wahala ya kyale 'yan fashin nan kawai sai aka ɗauko wata kyakkyawan yarinya wadda tun da nake ban taɓa ganin kyakkyawan mace a rayuwa ta ba kamar ta a daidai wannan lokacin ne jarumin ya ɗago kansa sai ya alba da wandan budurwa shugaban 'yan fashin ya sa ta a gaba yana ƙarƙar dariya ita kuma sai kuka take faman yi to a wannan lokacin ne na tabbatar ma kaina lalle sadaki su dillalin mutuwa shine a gabana domin tunda da ya ga yarinyar nan na ga ya zazzaro idanu ya kama kumbura yana sacewa tun jijiyoyin jikin da sun motsa a lokacin shugaban yan fashi ya fara kokarin cafkan wani sashi na jikin wannan budurwa inda sadauki maresu ke cewa a'a a'a a'a amma ina tana sarki tun sarkin 'yan fashi ya zamki kafaɗar bajarwar, kai co tabbas da ɗan fashin yara ya san nasifa da bala'in da zai tsokano da bai kusanci wannan bajarwa ba domin taɓa ta ke da wuya sai muraisu ya kwaratsa wata tsawa gami da ihu wanda sai ga ta firgita duk wani mai rai da ke wannan yanki sai da ya razana gami da firgita na zaune miƙe na miƙe fada ƙasa jama'a suka fara guje-guje saboda rudewa shugaban 'yan fashi ya yi tsawa jama'a suka tsaya cik suna kirma to a lokacin ne 'yan fashi suka fuskanci maraisu inda tuni budurwan nan ta rugo da gudu ta rungume shi ta fashe da kukan murna shugaban 'yan fashi ya daka maraisu tsawa ce kai baban soyayya lallai ka daƙe kuma ka kafa tarihi inda ka tada hankalin sarki an fashe kudda daga garbadau ya daga murya ya ce da muresu waye kai me kake takama da shi sai muresu ya mai da bujurwan bayan sai ya dubi an fashin nan ya ce dine sadauki muresu dillalin mutuwa lalle ku kama gaban ku ko kuma baki ɗayan in kashe ku a banza sarki kuddari ya bushe dariya a lokaci guda ya daure fuska ya nuni da wani sadauki ya ce maza ka sa wuƙa ka farke tumbinsa ka ɗauko in budurwan jarumin ya jira a guje yana ƙaraji ya nufi su ko motsawa maraisu bai yi ba har ya arso ya kawo mai suka ciraf maraisu ya riƙe hannu kamar ana matse shanya aka Maraisu ya matse hannun jarumin ya fusga tuni ya tsinke hannun jarumin ya kwara da ihu kamar rama haka maraisu ya sa takobi ya tsarge shi dangare ai sai 'yan fashin nan suka yi kowa kami da ƙarajin fusata suka yi kan sadauki malaisu shi ma ya kwalma ihu ya kansu suka da tsakiya aka yi kwaran kwaɗam take jini ta tsatsi haɗuwan farko tashin farko sadauki malaisu ya kashe mutum ɗari sun mace kamar ƙwari nan fa ya ɗau zafi ‘yan fashin suka fusata suka kewaye shi suka yi mai rumfa suka taru za su yi mai rubdugu amma da ya wani gumji ya yi wawan kora dankali ba kyau ba daɗi maza su ke maganin mura ai sai ga mazaje tamkar 'ya'yan kanya suna zubewa matattu a ƙasa sadauki mure su ya rika sassa da mazaje mutuwa tana bin bayansa tana gabce rayukansu tuni ya jiƙe da jini ya yi ƙasa, ado da jini ya dire musu kamar shaidani tamkar wani aljani duk inda ya gilma sai ya gawo waki na da ba irin kisan gillar da su ke mai 'yan fashin nan shine ya tsorata su suka fara tunanin da aljini suke yaƙi ai sai suka zubar da makamansu suka ja da baya tabbas suna nufin sarki kuddaru ya tunkari mai raisu ne tuni kuddaru ya kwarara ihu ya zare takobi ya yi kan sarauki maraisu a fusace na ihu da kururuwa shi ma maraisu ya kansa suna haɗuwa kuddari ya kawo ma maraisu wani sara maraisu ya kauce dan kari aiki sai mai shi tabbas sanin aiki ya rage wahala ne tuni sadauki maraisu dillalin mutuwa ya sa takobi ya yi maƙudaru wankan wuta ya yi kace-kace da shi ɗanganin yanka har yanki-yanki na nama ke zabtarewa yana faɗuwa ƙasa daga jikin sarki ƙudaru aiko damar ihu bai samu ba sai ya kafe ƙasa matacce tuni yaran suka shiga dawa a daidai lokacin ne zinariya ta farka ta kama kuka zumbur asifu da masuku suka miƙe suka nufi inda take kwanci to jama'a anan za mu dakata ko ko in ce anan mu kawo ƙarshen littafin dillalin mutuwa littafi na ɗaya kuma za ku ji mu a littafi na biyu kai kuma ta kun saurari littafin daga bakin ne shirai usman inkiya 99%